يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة رلالة وكل رلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يبقه قولي تنوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Wadda ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna asabar ko goma ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da hudu da arba'in da hudu ta manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda sai daidai da yau ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da kuma addu'a Allah ya azurta mu aiki da shi a wannan wata mai albarka a wannan masallaci na zamzam in ba manta ba jiya mun tsaya wato ƙarshen suratu yusuf yau za mu tsora farkon suratu ra'ad suratu ra'ad sura ce wasu malaman ulumul qur'an suka ce madaniya amma dai ƙaulin da malamai suka filin jayewa sura ce makkiya zan abin da ke cikinta na bayanan tauhidi da irin maya da ja da kafirai wajen inkarin suma da tashin kiyama kuma an kira ta ra'adu suratun ra'adi saboda aya ta sha uku ta zo da bayanin ra'ad ra'ad ita ce tsawa ita ce jerin surori ta sha uku in ka ɗauko daga fatiha bakara ita ce sura ta sha uku ayinta arba'in da hudu kamar yadda malamai dai sun saɓani amma dai sun ce an ci da wannan sura wato jigon abin da take karantarwa shine wato mawdu a harra'is adda'awatu ila Allah ala tariqati al-istidlal bil al-ulawi wa wato ta za ta karantar da mu ne kira zuwa ga Allah ta hanyar kafa hujja da dalilai na halittun sama da Allah ya halitta da kuma halittun ƙasa da ya yi wanda ya kalle su ka gan su kai kasan akwai wanda yi su wannan wanda yi su ne Allah to hanyar da'awa na wanda kake kiran ka kira shi gamsu yadda da Allah shi ne me shi ne abin bauta shi kaɗai kuma za a bauta ma wannan za ka nuna mai ta hanyar halittu da ya yi na sammai da kuma na ƙasai wannan abin da sura take karantar da mu kenan sannan kuma har wa yau da ababen da suke ga su kana gani ƙarar na ayoyin Allah da kuma wanda suke na ma'ana ne wannan duka zai zo mana da wani usulubi mai ban mamaki mai ban sha'awa abinda sura za ta karantar da mu kenan sura ce makiya kuma sura ce da take bayani akan abin da ya shafi tauhidi da kadaita Allah da Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام تلك آيات الكتاب الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون نعم الله ملوك كيتي ألف لام ميم را ولنن mun sha bayanin su a baya wato Allah shine masani da abin da yake nufi da waɗannan harufa wasu malaman suka ce an buɗe wasu surori da irin waɗannan muƙatta'at na harufa alif lam mim ra sad qaf da sauransu duka an buɗe ne da su dan a nuna ma su larabawa a lokacin mu'jiza irin ta alqur'ani cewa wannan harufan da su suke hada magana su yi alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un ana kiransu huruful hijaiyya da su suke hada magana su su yi kuma su nuna fasaha to ga wata ga wani zance da Allah ya saukar shi na alƙur'ani kuma da wannan yaran nasu da waɗannan harufan to su haɗa mana su yi irin shi wanda aka ƙalubalance su kuma ba su iya ba wasu malaman suka ce shi yasa ake buɗe surori da irin wannan musamman wuraren da surorin da suka yi bayani akan ƙur'ani farkon buɗe kenan surar da muka wuce ta buɗe da irin wannan alif lamara ita kuma wannan an ƙara alif lamimura guda hudu kinan to Allah shine masani dai amma malamai sun yi wannan bayani Allah ya ce tilka ayatul kitab tilka ayatul kitab wancan in ka ɗauki tilka a yadda take tana ismul ishara ne da ke nuna abu a nesa yake wato tilka jam'i na ababen da suke nesa mata kenan to sana tana tsayawa a matsayin wani harafin kamar haza ka ce haza abin da yake kusa da kai kinan haza kitabu amma an ce ayat suna nesa shi ce tilka ayatun kuna ganewa to malamin suka ce me yasa aka yi ishara da ismul ishara da ke nuna nesa kuma abin kamar gashi ne ana so a ce wannan littafi tilka ayatul kitab hazal kitab kenan wannan littafin dai shi alqur'ani wato ainihin ayatul kitabi ayoyi ne na qur'ani ba ayoyi ne da aka tsara su na wani abu da ba ayoyi ne na alqur'ani wallazi unzila ilayka min rabbikal haqq wanda aka saukar da shi daga ainihin ubangijinka kuma alhaqqu a matsayinsa gaskiya shi alƙur'ani wannan alhaƙu ɗin malamai suka ce shi ne khabar ko ko shi ne mubtada ma'ana alhaƙu allazi unzila ilayka min rabbika gaskiyar zance shi ne wannan da aka saukar daga ubangijinka shi ne ƙur'ani ko kuma shi ne khabar ɗin abinda aka saukar gare ka to shi ne gaskiya shi ne alƙur'ani wato ana so a gaya mana ƙur'ani ba mu'ujiza da aka baiwa manzo da tafi mu'ujiza irin ta ƙur'ani ko ba wani annabi da aka ba shi mu'ujiza da ta kai girman mu'ujiza da aka ba manzo alƙur'ani domin kowane annabi mu'ujizar shi ta tafi ta ƙare da ƙarewar manzan yanzu mu'ujiza ta annabi musa da allah ya ba shi na ya saki sanda ta zama cijiya ya ɗaga hammatarsa ta riƙa haske Ka ga ya tafi da mujizarsa annabi isa ya raya matattu haka kowane annabi mujiza da aka ba shi ta kare da rasuwar wannan manzo amma mujizar manzo ya yi wa kwace mujizar tana nan har yau har gobe shi ne alkur'ani gagara ba dau har yau da sharran kafirai makiya addini sun sanye-sanye su gaya za su sanya wata da sisa cin ƙur'ani sun kasa ko su rage ko su ƙara ko su a'a sai dai su je su yi takalma su yi ɗan ƙarami su saka ciki don a rika taka shi ko ba haka suke ba amma harafi ɗaya su rage ko su ƙara ba su isa ba saboda Allah ya alƙawarin kiyaye shi to shine na ake daɗa nana ta mana tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi duk da aka na su da tilka ana so ana girman su ne kamar ga su can sama ga su can nesa waɗancan ayoyi da ake karanta maku in ko kace ma'anar shahada shine waɗannan ayoyi dai to na littafi na alƙur'ani shine tilka ayatul kitab waɗannan ayoyi ne na alƙur'ani wallazi unzila ilayka min rabbikal alhaq wanda aka saukar maka da shi daga ubangijinka kuma gaskiya ne walakin na nas la yu'minun sai dai mafi yawa yawan mutane ba sa imani ba imani da ƙur'ani in ka dubi population ɗin duniya su wanda suka yi imani da Allah da manzansa da alƙur'ani nawa ne ba mu da yawa mutanen china mutanen rasha mutanen india a yanzu da wura duk duniya in ka dubi yawanta majority wanda shine Allah ke faɗa mana walakin na aksaran nasi la yu'minuna to ni da kai sai mu gode ma Allah muna cin wanda muka yi imanin ba mu daɗa riƙe imanin mu riƙa alfahari da shi ba mu riƙa bunƙasa shi don shi imani yana ƙaro yana raguwa sada duk kai ɗa'a ga Allah imanin ka ya burin ƙasa sada duk ka saba ma Allah imanin ka ya yi ƙasa Allah ka ba mu ikon bin Allah da bin dokokinsa yadda imanin mu zai girma ya tafi ko bai kai irin nasu abubakar ba da umar da umar da usman da ali to mu dai kama kafarsu Allah ka sa mu dace shi yasa ayar da muka karanta can cikin suratu Yusuf take irin wannan wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin Mabiyawan yawan mutane fa ba za su imani ba ko da kai manzo kana kwaɗayin sayan haka masu kira ta hanyar manzo su ma yau zai iya wa'azinka da fasaha ka da zalaka ka sai dai ka yi wasu na nan ba za su taɓa fahimta ba ko ba za su taɓa ji ba saboda an riga kalmar nan ta riga ta tabbata a kansu ta za a cika wutar jahannama da su Allah ubangiji mun gode ma da kai musulmi kuma Allah ka tabbatar da imanin mu Allah ka ƙara shirye da mu ne Allah ya ce Allahu alladhi rafa'a as وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون نعم الله ملوك كيتش الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها الله شيني وندا ya ɗaga sammai ba tare da wani turke ko turaku da kuke ganinsu ba amadin wato filoli da suka tokar samman Allah ne ya halitti sammai ya ɗaga su da wato ba tare da wasu turaku da kuke gani ba sun mastawa alal sa’an ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wasu sakkara shamsa Allah shi ne wanda ya hore rana da wata kullun yajri da ajilin musamma kowane cikinsu yana gudana yana gudu zuwa wani lokaci a ambatacce ne tashin kiyama rana ga ta nan tankan a halicce ka tun da Allah ya duniya haka take ta yi kullun ta je ta faɗi ta dawo haka wata haka Allah ya gaya mana yanzu a nan kullun jiri da ajalin musamman kowane a cikinsu yana gudu yana tafiya ne ya ya dawo har zuwa wani ajali ambatacce shine ajalin na tashin kiyama yudabbirul amra Allah shi ke gudanar da al'amura yadda yake so yufassilul ayati kuma shi ke rarrabe ayoyi da hukunce hukunce la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko wannan zai sa wato ainihin ya zama kun sakankance kun sami yaƙini game da haɗuwa da ubangijinku shakin da ranar nan da wata akwai ranar da ranar za ta hudo daga mafaɗarta ranar da al'amura za su rikici ranar da taurari duk za su zama yadda za su zama eh wai zan nujumun kadarat haka Allah yake idan taurari gaba ɗaya ka harge tsaso, yadda suke tafiya ran nan ba haka za su ba eh ita kanta sama duk ta tsatsage ta kekkece duk abu ya zama yadda ya zama ranar da ɗan adam zai ce zai riƙa gudu ka gai da ɗan adam ke son ɗa da uwa da mahaifa amma ranar ya gudu ta kan shi yake yau mai shirin mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi da kulli imri'in minhum yawma ya sha'anun shi. to wannan ababa da Allah ya sa ya sa ne ko zai zama la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun ko zai sa ku sakankance ku sami yaƙinin yarda da haɗuwa da ubangijinku ku yi shirin wannan ranar shi ya sa aka sanya rana aka sanya wata Allah ya hore su ya halitta sama akan muga ta nan ya ɗaga ta ba tare da wani turke ba a nan ibn kasir yake cewa wato Allah maɗaukaki zai mana bayanin ƙudurarsa da ikonsa da girman isarsa yadda ya halicci sammai ba sama ɗaya ba samawa aka ce ba halakar sama'i ba ya zo wurin halakar sama amma nan cewa ke Allahu lazi samawa samawaki Allah wanda ya ɗaga sammai malaman cikin samman nan guda bakwai wato ainihin wata akan wannan saman samu to sannan da wata wacce take binta ta biyu ta fi wannan ɗin ta wato ta kafita ta uku ta fita ta hudu ta fita ta uku ta biyar ta fita hudu ta shida ta fita biyar ta bakwai ta fita shida haka Allah ya halicce su samai din kuma duka ya ɗaga su bigairi amadin taraunaha ba tare da wani firke ko fila da aka kafa wanda kuke gani ba magana ganin malamai suka ce wato an sa akwai dirkokin ne amma ku ne ba ku gani ko kuma a babu su da aka ce bi gairi amadin babu ɗin masara biyu malamai suke na tafsiri suka ce wanda suka ce babu ɗin Allah ya halicci samai babu wani turke da rike ta shine magana mafi inganci wasu ke ce a'a akwai su sai dai wato ku ne ba ku ganin su bi amadin tarawnaha ya halicce su sun tsaya ba tare da wani turke da ku kuke gani ba akwai shi kenan wasu suka ce ai Allah ko yayi amadin tarawna ba tare da wani turke da kuke gani ba ya jama'a wannan rufin na sama kuna ga zai tsaya mu zauna ƙarƙashin masallaci nan ba filolin nan ba wannan gefen nan kama Allah sama ga ta nan ta ɗaya ta biyu ta uku har zuwa ta bakwai dukkansu ya ga nan muna gani can da aka halitta samai ba magana can ya ɗan lotso can za a renovation ɗin shi ya burma can ya haka tun da Allah ya su wai in Allah yana faɗin halittinsa fa ba wai mu ji ne kai a'a ana so hankalinka ya tafi zuwa ga wanda ya halitta in kana ganin girman sama ko sammai bakwai to koma ka kalli girman wanda ya yi shine Allah sai ka kaɗe tashi shi ya yasa ibn kasir ya faɗe su guda bakwai ɗin nan wato ainihin wata ayar can cikin suratul salak Allah ke cewa Allahu allazi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله وأن وحكني وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن سورة الطلاق كنا Allah ya ce Allah shi ne wanda ya halicci saba a samawacin wato sammai guda bakwai haga ita can cewa aka wato Allah lazira fa a samawati samawar kawai ake faɗi jan'in amma nan karara aka ce Allahu lazi khalaqa sab'a ce. Allah shine wanda ya halitta sammai bakwai wa min al-ardi mithluhunna sannan da kuma wato mithluhunna da ƙasa ita ma kwatan sammai bakwai ɗin, kuna ganewa bai amru bainahunna kuma yana sauko da umarni tsakankaninsu mu halittun da muke nan ga na umarnin nan mu bi Allah mu daina saba masa wata saman mala'iku ne da umarnin da ake ba su haka haka Allah duk yana kada da umarninsa tsakankanin wannan sammai ɗin lita'alamu annallaha ala kulli shay'in qadir dan kusan lallai Allah mai iko ne akan komai wa annallaha qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma haƙiƙa Allah ya kewaye ga dukkan komai da iliminsa saman nan bakwai gaba ɗaya wasu a kursiyuhu samawati wal ard sai ka koma kuma can ka ji ga sammai bakwai bayan sammai bakwai sannan sammai bakwai nan gaba ɗaya ka ɗauke su dangane da kursi na ubangiji kursi ita kuma ta yalwace su gabaki ɗayansu samman kamar ka ɗauki wato wani ɗan zobe ne ka je falalin wurin da ba komai ka jefa shi ya za a gan shi bayan da yake za ka samu mai bakwan nan duk girman su da muke gani dangane da kursiyin ubangiji da Allah ya ce wa ta'a kursiyin husama wa wal ard kursiyin sa tayil wata sammai da kasai gaba ɗayan su kamar ka dau dan dutse ka jefa tsakiyar masallacin nan ma inda za mu iya fahimta yaya to wannan kursiyi kenan sannan ita kuma kursiyin ainihin banda ita abin da ke gaba da ita shine ruwa kuna ganewa e ruwa wanda Allah ya ba mu labari wa arshuhu alal ma'i al'arshinsa tana kan ruwa al'arshi tana kan ruwan shi kuma ruwan yana ainihin mai kursi ita kuma wato haka abin yake tafiya ziga sama sai mai sai kursiyu sai ruwa sai kuma al'arshin ubangiji to ita ma kursiyun da girman ta duka in aka ɗauke ta da samman aka jefa dangane da harshen ubangiji kamar ɗan zobe ne a cikin falalin jeji haka Allah ya yi to dai in kai hararo wannan girman sai ka hararo wanda ya halitta ɗin ne Allah shi ne alƙadiru ne alƙawiyu shine al'azizu ne aljabbaru shine almutakabbir sai ka gane to fa ba wanda ya cancanta, ka ji tsoro sai shi ba wanda ya cancanta, ka bauta ma kai shi shine Allah subhanahu wata'ala wannan ayar in muka duba tana nuna mana me kudura irin ta ubangiji yadda yi wannan halittun sannan can gaba sai Allah madaukaki ya ce sun mastawa alal arshi sannan sai ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wannan ita ce fassarar magabata da ka zo daidai wannan ayar wacce ita maganar daidaiton ubangiji bisa al'arshinsa wani karatu ne da mu a nan ƙasar sai an ta ƙoƙarin gyara mana fahimtar mu da karatunmu domin abin da ake fassarawa a cikin tafsiran da suke da muke ji domin an ce istawa alal arshi sai a ce istaula alal arshi ma'ana ikonsa ya mamaye al'arshi ikonsa kuma fassara ba haka aka fassara ba ayoyi bakwai suka zo cikin ƙur'ani dukkan suna maganar istiwayin ubangiji akan al'arshi babban malami ibn taymiya rahimahullahu ta'ala a cikin littafinsa mai suna wasu iya, ya jero ayoyin kawai ya wuce malamai suke ta sharhi akai aya farko da aka faɗi a cikin suratul A'ara, inda Allah madaukaki yace inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi ta ayyamin thumma mastawa ala al wannan aya mun karanto ta sanda muka zo tafsirin suratul Lallai lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halitta sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sannan ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi ɗaya kenan ko aya ta biyu cikin suratul yunus ita ma mun karanta ta tafsirin mu lajin na bara waccan kenan ita ma da muka zo ita ce Allah ke cewa inna rabbakum Allahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al-arsh zaka ji tana daidai da cikin sura al ara amma cikin suratu yunus take wannan ayar Allah ke faɗi lalle ubangijin ku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa cikin kwanaki shida sannan ya daidaita bisa al-arshi irin daidaitan da ya dace da shi aya ta uku cikin suratul rajin ita ce wacce muke a kai yanzu Allahu allazi rafa'a as-samawati bighairi amadin tarawnaha thumma stawa ala arshi karatunmu ne yanzu na wanda ya ja mana za mu haɗo waɗannan ayoyi mu fahimce su aya ta hudu ita ce cikin suratul ɗaha ɗaha daga nan muka fara tafsiri suratu ɗaha inda Allah ya ce ar alal arshi sa'wa ar alal arshi sa'wa mai rahama ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitin da ya dace da shi waye mai rahama Allah kenan wa qala fi suratul furqan a cikin suratul furqan Allah yake sun mastawa ala al'arshir rahman sun mastawa ala al'arsh rahman ya ka fada ar-rahmanu a ƙarshe wato summa stawa sa'annan ya daidaita ala al'arshi a bisa al'arshi irin daidaitin da ya dace da shi ar-rahmanu shine mai rahama sai sura ta suratu sajada cikin alif lam as-sajada ita ma Allah ya ce Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh kuji Allah madaukaki yace Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wama bainahuma da abin da ke tsakankanin su na halittu shi ya halicce su fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida thumma stawa 'ala al-arsh sannan ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wa qala fi suratul hadidi sura ta karshe kenan ta bakwai cikin suratul hadidi Allah yace huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa ala al'arshi Allah shi haka ne eh wato Allah shine wanda ya halitta samai da ƙasa cikin kwanaki shida sannan ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wannan ‘yan uwa ƙur'ani ne duk wannan babu magana kowa sai ta Allah kan istiwayin Ubangiji. To, abinda malamai ce magana ina gizo yake ƙasa shi ne an zo fassara. To, fassarar ƙur'ani ba a yin ta da ka da ra'ayi da fahimta, a a dole sai ka koma yaya aya ta taɓa fassara aya. Kamar wannan aya duk sashin su ne ke fassara sashi. A'a akwai wani hadisi da ya fassara ayar tafsirul qur'ani biyu sunna kenan sai ka koma ka ga annabi ya fassara ayar da wata da wani hadisi babu a'a akwai maganar sahabbai su Abdullahi dan Abbas eh? su Abdullahi ibn Mas'ud ne suka fassara ayar babu a'a akwai maganar ɗalibansu su mujahid su ɗawun su ƙatada su ne fa har ka gangaro irin su imamu maliya suka fahimci aya daga nan ba ka da wata fassara kuma da za ka ɗauko kai taka ko ta wani daga baya da ya daban ba waɗancan ba to dukka wanda suka gabata nan da nake gaya mana annabi da ya karanta ayoyin nan haka ya karanta masa habai ba su taɓa cewa ba su gane ba ba su kuma taɓa mai tambaya ba wai mai ake nufi ne da istiwa'in ubangiji kun gane sai magana shahararriya da ake jingina ma imamu na malik rahimahullah wanda muke bin mazhabarsa a nan mu 'yan afirka ta yamma kuma muka yadda imam ne shugaba wanda ya rayu a madina ya karatunsa a madina ya rasu a madina kujerarsa suna rauna ta manzo sallallahu wanda zai karatu ya karatu ya ce kullum yi ukhazu min qawlihi wa yuraddu illa sahiba hadhal qab dukkan kowa zai magana a ɗan wata wata a mayan mai sai ma abuci wannan kabarin ya ishara zuwa ga kabarin manzo imamu malik kenan ya yi muwaɗa tashi sarkin zamanin sai ya ce daga ƙur'ani sai ita za a iya aiki ya ce a bai yadda ba sadda ya tashi madina wasu habai sun fita sun bar madina bai gama tattara hadisan manzo ba ka ji masu idan Allah yau kai in kai ne yau aka ce buhari kai littafi zai kira ka bila za a buga shi za a waye kafafa za ka yi amma shi ce a'a haka ko aka yi daga ba ta bukari musulun tirmizi na sai ibn maja abu dawud da sauran musa na fa’ad imamu malik shi ne aka tambaye shi dangane da istiwa'i al'istiwai mai me ake nufi da istiwa’i ubangiji yace al'istiwai istiwa'u ma'lumun in an ce daidaito abu ne sananne a luga ta larabci daidaito kun gane walkai majahud amma irin na ubangiji da ya faɗa mana cikin ƙwar'ani ya daidaita bisa al'arshi majahulun wani abu ne da gaibi ne yadda ba ka ganin Allah haka nan ba ka iya ganin daidaitansa ba ka sanya yake ba kuma wajibi sai ya ce wal imanu bihi wajibun amma kai imani da cewa Allah ya daidaita bisa al'arshi wajibi ka yi da wannan wajibi kai imani ko ɗarkar a samu cikin zuciyarka a wannan magana imam malik yake karanta muku yace wa su'alu da bid'a kuma ka zo kai tambaya ma ka ce wai yaya daidaiton ubangiji yake wannan bid'a ce me yake ce ma bid'a abinda su sabai ba su tambayi manzo ba tabi'ai ba su tambayi sahabbai ba sai zamanin imamu na shi ko atba ne atba tabi'i ne shi aka zo aka tambaya an ce wannan tambaya kau da kai ya sake kawai sannan ya bashi amsa sannan ya ce amma fitar da shi daga majalisinsa ɗan bida'a ne ya za ka zo kana tambayar abin da yake imani ake so ka yi da shi ka miƙa wuya tun da Allah ya ce ya daidaita ciki na bisa al'arshinsa to abin da ke damun mutane suke halaka a kan sifofin ubangiji na aikinsa ko na ƙauninsa galibi ƙoƙarin su siffanta Allah da halittunsa shi kenan kamar yadda nan za mu ji cikin ƙur'ani da yawa ƙoƙarin ka ɗauko don ka siffanta Allah shi Allah zakinsa ba ka ganinsa so tun da ba ka ganinsa ya za ka siffanta shi da wani halittinsa in an ce Allah yana gani kai ma ba kana gani ba yana ji kana ji yana da sani kana amma iri ɗaya ne wani ake so ka kiyaye idan an ce maka Allah ya daidaita shi ya faɗi da kanshi to wajibi ne mu yadda da wannan kar mu yi wata fahimta safanin wannan kuma sannan ana faɗin wannan don ka san girman Allah masu kora wannan suna cewa an ci Allah da ya ce wai an masa digiri waye masa digiran waye shi ma shi shi ya ce to shi da ya ma shi ya bi ko kai da za ka canza nashin ka ce ai Allah ba shi gabas ba shi yamma ba shi kudu ba shi arewa ba shi sama ba shi ƙasa sanya ka ce yana nan ko'ina tafsirin magabata ka ce yana nan ko'ina. kai da ce yana nan ko ina kai din baka mai gire ba yana nan yanzu a nan da zakin sa inda muke yana nan a hotel yana nan a ina yana cikin ban ɗakin ka ina wannan fassara ba ta da kyau ba wanda ya santa sai lokacin wato jahamiya jahan bin safwan shi ya fara zuwa da wannan mummuna aƙida ta yi ma Allah jigire ta cewa Allah yana nan ko'ina. dan Allah ya ci yana nan yana jin ka duk inda kake jin sana nan yana ganin ka duk inda kake ganinsa ya kewaye halittunsa sannan kuma jinsa ikonsa saninsa wannan sifofinsa ne na, saninsa da na aikinsa ya siffanta kansu da shi kuma dole ka yadda amma ba yana nuna da zatinsa yana nan ba yanzu nan karatun da muke Allah yana ji ko bai ji yana ji sannan yana sane ko bai sani ba sannan yana ganin abin da muke ko bai gani duk duniya duk halittun samai da kasai teku da tudu Allah jinsa ya ke shi ne ake cewa wato ainihin mai a cikin suratun a cikin aikin abin al-kursi mai muke cewa wasiya kursi hu samawati wal ard ko kursiyun sa ta kewaye samai da kasai to kursiyun sa kenan sannan ga ruwa gabanta sannan ga al'arshin ita kuma ta kewaye su gaba daya sannan shi kuma sai ya ciya da ta a bisanta yana sama shi ya faɗa ma kanshi da kanshi nan fi wannan karanta nan da ya ja mana wannan ko don mu gane wannan saboda wasu na fasara ba dai sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita bisa arshi irin daidaitan da ya dace da shi shi kenan ya yi ce kai tunanin tunanin ne da za ka fara yi shine kuskurenka ka yadda ka miƙa wuya Allah ya siffanta kan shi da wannan to aka duk sifofin Allah ke gaba ɗayansu al'alimu al-sabi'u al-basiru al-qadiru dukkan sake suke ba irin naka ne ko bai ma kamata ka kamanta su ba kuna ganewa da kyau yanzu kai baka jin abin da ake a gidanka baka ganin abin da ake a gidanka amma Allah yana ganin duk abin da ba shi ke a ko'ina jinsa ya kewaye ganinsa ya kewaye ikonsa ya kewaye saninsa ya kewaye shi yasa ba inda za ka je kai wani abu bai sani ba kai bai gani ba kai bai ji ba shi yasa wannan kana da wannan ilimin na sanin Allah da sifofinsa da sunayensa ba ne za ka zama mai cikakken imani mai cikakken tsoron Allah mai cikakken bin dokokin Allah da nisanta hana-hanansa kuna ganewa da kyau to shi yasa dole ne mu dawo fassarar magabata kar mu tafi fassara wacce aka yi ta daga baya lokacin jihar bin safawan aka ɗauko aka yafa cikin littafanmu na aƙida da sunan littafai na tauhidi wanda ba daidai ba ne duk wanda ya ce maka Allah na nan ko'ina wannan yana da fahimta mara kyau game da ubangiji ba daidai ba ne Allah yana nan ko'ina da jinsa da ganinsa da ikonsa da ƙudurarsa sannan ya daidaita bisa al'arshi irin tun da ya dace da shi shi ke nan kun gane da kyau wannan shi za mu riƙe shi za mu tafi a kai sai Allah ya ce gaba sannan wato wasakkar shamsa wal qamar Allah ya hore rana da wata ga an hore mana su kowace ku koma ku je ku tambayi masu ilimi na wannan zamanin masana wato kimiyya na sanin yanayi rana amfaninta ga ɗan adam amfaninta ga tsirai amfaninta ga ciyayi amfaninta ga dabbobi wacce kai kana ganin ta haka kawai baka san amfaninta ba inda amfanin nata za a ce ai maka bil ka za ka iya ranar nan ba dare ke yi ba ɗan ƙyallorin mana wuta a ɗauke ga ta nan yanzu wuta ce haske ko ina ke ta wannan hasken kaɗai ya isa sannan ga wani abu da take da shi ɗauke na amfani ɗimama jiki ɗimama ƙasa kai ta amfani ko ba haka bane wal kamara da wata Allah ya hore su ma'ana ya hore su mace gajiyar su sannan ya hore su sannan su riƙa gudana yadda yake so kuma a kullum a koyaushe har sai zuwa lokacin tashin kiyama wannan lokacin ne kuma shi kenan sai al'amari ya canza wato in ba haka ba yanzu ko suna nan kamar da tayar Allah ya ce wa shamsu tajri li mustaqarrin laha zalika taqdirul azizul alim cikin surat yasin wato rana tana gudana a matabbatarta wato yanzu kenan har zuwa inda za ta tike tike wato ranar tika tik ranar da kiyama za ta tashi kenan duk kenan ranar kuma an gama Allah ka gafarta mana Allah ka samu ga da ke wannan rana zalika taqdirul azizul alim haka Allah yake sannan ita rana kun ga mutane gari suke wata halitta ce babba sanda ake kafirai yasa suke bauta mata wata ma suke ganin wata halitta ce babba to duk wannan halittun gaba ɗayansu su Allah ya yi ne in kana ganin girman su to sai ka koma ka ga girman wanda yi su inda kana ganin ranar nan tana da girma taurara rana tauraron wata shi yasa anan ma ba faɗi sauran ƙananan taurarin ba to duk yadda kake ganin girman su sai ka koma ka ga girman waye halice su yasa annabi Ibrahim ake kiran shi umma shi shi kadai ana bauta wasu na bauta ma rana wasu wata wasu taurari duk yasa ido ya lura ga rana ta taho ta ta ta ce shi ma wata ya faɗi su ma taurarin aka rasa su da za a Allah kuma ya bata abin bauta Hai abin bauta zai zama mai cikakken iko ne wanzajje ne wanda bai da farko bai da ƙarshe shi ne Allah kiran subhanahu wata'ala shi za ka bauta mu shi zan bauta ma shi za mu riƙe shi yasa Allah yake faɗin halittunsa don ya nuna girmansa kuma ya nuna cancanta shi ya cancanta a bauta mai yasa Allah yake la tasjudu li shamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun kar ku yi rana sujuda kar ku mu wata sujuda a'a wa za ku mu sujuda wasjudu lillahi ku yi ma Allah sujuda allazi khalaqahunna wanda ya halicce su in kuntum iyahu ta'budun inda shi ku shi kadai kuke bauta ma to har yanzu zaka ga mutanen mu akwai goggode wani sai ka ga da asuba wai wai aska zai ko zikiri sai ga ya kalli gabas sai zo wata kwana ko wani kan kwalbati ina ta kallon guduwar rana yana jan carbi na kallo har sai ranar ta hudu to mene wani zikiri ne kuka ji annabi ya ji ya sa rana gaba yana kallo akwai zikirin da annabi ya koyar shedan kawai yake koya mu mutane dole sai yi kwaikwayon masu bauta rana din ranar zai ta kurawa ido gabas har sai ta doso bau to shi kuma sai ya tashi wanda wannan aƙidar ce ta masu bauta rana su suke zuwa su sa mata ido su ta kallo su mata su juda, sannan kuma ta tafi table za ta faɗi na ta kallo su mata su juda. shi yasa annabi ya hana sallan nafila ma a wannan lokacin sallan nafila sada rana za ta doso bau an ce haramun ce sada ta tafi bau za ta faɗi haramun ce da sada ta take a tsakiya amma sai ga shaidan wai zayyana wasu ba za su yi zikiri ba sai sun tsura ma rana ido mai hattara yan uwa da jan shaidan da halakka shi Allah ya tsare a wata ayar waccan cikin suratun wato fusilat kenan a wata ayar Allah ce wa shamsa wal qamar wan nujuma musakharatin bi amri ala lahu al khalq wal amru tabarakallahu rabbul alamin wannan tana cikin a'raf kenan Allah ya ce yufassilu al ayati la'allakum bi liqa'i rabbikum tuqinun Allah shi ke rarrabe ayoyin shi dalla dalla ga sunan wanda za su nuna mana cewa shine la ilaha illa huwa babu fa abin bauta sai shi duk wancan a ce ma rana wata sammai kasai duk ana so a dawo a nuna ma waye halatta ka bauta ma waye cancanta ka bauta ma Allah shi kadai aka ibnu kasir yace yuwadhihul ayat lalata adalat ala annahu la ilaha illa huwa wa annahu yu'idul khalqa idza sha'a ka mubtada khalqahu Allah shine zai mai da halittu kamar yadda ya fare su shine bayanan da zamu ji domin su kafirai karin ma tashin kyamu suke amma shi mumini an rarrabe mai ayoyi wanda za su ƙara sa mashi yaƙini da natsuwa cewa ya tattalin shirin haɗuwa da ubangijinsa ni ne da wannan za ku ƙara imani wannan halittu duka kuma za a zo duk su tafi to wannan sai ka ƙara sakankanci to akwai ranar da za ka haɗu da Allah kenan to kafin ranar in shirya ka shirya mutanaji

na'am Allah ya ce wa huwa allazi madda al-arda Allah shine wanda ya shimfida ƙasa wa ja'ala fiha rawasiya ya sanya duwatsu su zama turaku a kanta ko a cikinta wa anharan kuma ya sanya koramai da koguna daban-daban wa min kulli samarat da kuma dukkan kayan itatuwa na marmari shine ya halicce su ja'ala fiha zawjayn ithnayn kuma ya sanya su aure aure aure kowane zaka ga da namiji da mace yughshil laylan nahara Allah yake sanya dare ya rufe yini inna fi zalika laayati qaumin yatafakkarun lalle a cikin waɗannan ayoyi da aka karanta mana na wato halittar wato ƙasa da shimfiɗa ta da duwatsu da koguna da rafuna sannan da bishiyoyi ko mu ce kayan marmari da muke gani da yadda dare ke zuwa ya rufe yini ne Allah ya tattara su da ce inna fi zalika la ayatin sai ka ce li ulil wato li ya yatafakkarun lalle akwai ayoyi amma ga mutanen nan da suke tintintini mun ga magana tafakkur da ta'aqqul kullum zaka ji qur'ani na maimaita shi wato kar kai tamfarin ɗin hankalin ka dan uwa Allah ya baka hankali sai ka zama kamar dabba dabba da ba ba ta hankali ba aiko mata manzo ba aiko mata qur'ani ba amma kai ga qur'ani ga manzo ga hankali amma zai ka koma ka zama a ah, na da kabar bauta Allah ka je kana shirmenka ka zama kamar dabba kenan ga ababen da aka lissafa mana kuma ba wanda zai ce bai ganin su shine ibn kasir yace lokacin wato nan Allah madaukaki da ya mana istilali da halittun sama wajen halittar sama yadda take da rana da wata da komai ayin muka ji a baya to kuma sai ya dawo zai bayanin halittun da ya a ƙasa kuma waɗannan wato istilali ne da hujjar da ba mai iya ja da hujjar ko akwai sama da aka ce an yi akwai wani abin akwai wani abin bauta da aka ce ya taɓa yin sama ko fir'auna da ya ce shi ma abin bauta ne cewa yi a sa mai a sa tsani ya leƙa sama ko zai gano ubangiji haga ashe to idan Allah ne na gaske ina ruwanka da tsani <laughs> wato daga nan za ka san haukar mahaukaci duk wanda bai san Allah ba in kana neman mahaukaci ka ganshi shi kenan kawai ba mahaukaci wanda ya sami taɗin hankali bai da kwakwalwa ai ba shi ne mahaukaci ba wannan bai da hankali dama shi amma ɗauki alƙalami akan shi amma mai hankali ga wayo ga basira musamman irin ta zamanin nan technology kimiyya fasaha amma bai san Allah ba bai san Allah ba wannan shine wawa shine wanda yake cikakken mahaukaci domin ga misali ana gaya mana Allah shi ne wanda ya shimfiɗa ƙasa aka shimfiɗa ta gace nan ta tafi duk gidajen nan gasu nan akai hanyoyi da ake gasu nan hanyoyin gashi nan yau har a ce an yi ta sama ta ƙasa ta ina ne ana ɗan kwaikwayon wasu ƙasashen ko ko ba haka bane duk wannan akan ƙasa ne tana nan ba ta rizza ba ba ta lotsa ba sai in Allah ya yi ikon shi ya so wani lokaci ya girgiza don ya nuna ikonsa ku yi ƙasa a halaka mutane amma ba haka ba an shimfiɗa mana ita shi ne wato ainihin waje alafiha rawasiya sannan ya sanya rawasi manya-manyan duwatsu kenan aka kakkafa an tami da bekum don kada ta rika tangal-tangal da ku ko ta rika lotsawa duk aka kakkafa su suna ba hikima ba ce ta ubangiji sannan aka sanya mana ruwa wato anhar kenan ƙoramai ba a mai da koguna duk ko ina ba ku dubi damina ta zuwa ka fara tsuga zuwa aka fara tsuga shi ya cika ma kan hanya ya cika kofar ɗakin ka zai shigo ɗanka sai ka fara Allah janye ruwan nan au dan an ci gaba kai ne za ka zama cikin ruwan to kuma ruwan sai zama me sai zama tashin hankali sai aka sa anhar ƙoramai canza shi ya taru sai kenan sai ku rijiyoyi a sa shi cikin ƙasa can ya zauna ku ta sha iya buƙatar ku wancan kuma dabbobin su sha ku shuka ku noman rani wanda bi ni'ima ce ta ubangiji waye mana wannan sai Allah ce wa min kulli samaran haka nan kayan marmari ja'ala fiha zawjayn nisnai kayan marmari aka sa su aure biyu kowane in kana noma zaka ga wato dabino akwai mai ƴaƴa ko wanda yake kilili hidai a yanko a kaɗa wancan namiji da mace kenan aure kanya haka kaɗanya haka waye duk abubuwan nan zabinan zauje ne aure har masu kimiyya ne sun yarda da auren ko babu har a ce wannan mangwaron aure ce wannan kaza aure ne wato wai an haɗa auren kenan Allah ya yi haka Allah ya ce aka sanya komai maza da mata maza da mata dan wannan dan Allah bai kamata mu yi tsoron Allah ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ya tarar suna noman dabino dama maka ba wurin dabino wace bai san harka dabino ba sai ya ga sai su yanko kilili sai a je a kakkaba a jikin dabino mai ɗaya sai bai ce me wannan suka ce ai kilili ne muke ne ce ko ba zai yake nan shekara ta zo musu kaɗa ba sai ga dabino ya tsari tsare haka ba su yadda suke ba suka zo su gaya ma na ya ce al'amarin ku ne na duniya ku je ku kayan ku ashe kaga Allah mai iko kenan ya sanya komai aure har tsare tsuntsaye aure waye aure dabbobi duk zaka ga gasu nan in ka sami bunsuru ka sami akuya rago tinkiya waye waye saniya sa raƙumi haka ji zaka ta gani aure Allah ya sa wannan ya sanya mana ne domin mu san sa da rahamarsa Allah ya ce gushin lailan nahara Allah shi ke sanya dare ya lulluɓe ni yanzu ba ga yini ba to an jima can nan awa biyu awa uku sai ka nemi hasken nan ka rasa ya lullube shi Allah ya lullube shi ta hanyar zuwan dare kuma kai baka isa ka kawo daren ba baka isa ka kawo rana ba duk Allah ke tafi da kayan shi dan Allah mu ji tsoron Allah ɗan uwa in ana bayanin rububiyya ta ubangiji to mu koma mu gane uluhiyarsa wannan shine rabbu mai waɗannan abubuwa ba mai shi ba mai taimaka mai ba neman tallafin kowa Eh, wucin ba ga ta ne a ce ana neman kaza ba kaza ba kaza har yanzu ta ki tsayuwa ta ki samuwa amma rana ga shi nan sha muke amma babu bai ba komai mai rana kuma kan gare masa ake hmm? ya kamata mu gane inna bi zalika laayatin liqawmi yatafakkarun a cikin wannan akwai ayoyi da mutane masu tuntuntuni wato tuntuntuni dangane da yadda ainihin Allah ke halitta su kenan yadda yake aje komai ka ga magana tuntuntuni ana son shi kenan aya ta gaba mai Allah yake azan shi في ذلك ya ce wa نعم الله مدوكك يتي وفي الأرض har wayau a cikin ƙasa ɗinnan da muke gani akwai yanki yanki wanda yake suke makwabtaka da juna makwabtaka ƙasa ce ga ta nan shimfiɗa an gaya mana amma a cikin can za ka ga wannan ƙasa ce mai kyau tana makwabtaka da wacce mara kyau nan ƙasar kanwa can ƙasar wuri mai dausayi can kuma mai dausayi can mai fako kuma duk a ƙasa suke amma kuma sai dai su makwabtaka can daban can daban in kana noma ka je kai shuka wurin ƙasa mai kanwa ba za ke ba in ka je wuri mai dausayi ta yi to shine Allah ke gaya mana wa fil a ummu mutajawirat a cikin ƙasa akwai wani yanki da suke makwabtaka juna eh makwabtaka ta kowace fuska kalar ƙasar daban ta can ja ta can koriya a ta can fara ta can yashi can dutse can tsakuwa haka ko haka kuma shukar ta ma inda za a yi za ta zama ta nan daban ta can daban mu ta mutajawiratin kenan wajen natin min a anabin har wa yau akwai gonaki na inabi wa zara'un sannan da gonaki na shuka wa nakhilun da gonaki na dabino duka a ban ƙasa an sa mana wuraren lambu kenan da wuraren shukar rani da kuma wuraren da ake noman dabino ana yawan faɗin dabino saboda su can lokacin shi ne abin da ke gabansu wanda za hankali zai gane Allah ya ce sinwanun no gairu sinwanun su ɗin nan akwai wanda suke tushiyarsu ɗaya wato guda za ta tafi kamar tushe dabino kenan sannan kuma wa gairu sinwanin akwai kuma wanda yake ba tushe ɗaya ba ce kuna ganewa zai zama yaren rabu dabino in yi haka zai tafi har ya sama can akwai wanda kuma zai fito ya ƴaƴa a gefe ko ba haka bane masu harkar noma sun san wannan ko dawa nan ka shuka tushe ɗaya za ta iya ƴaƴa biyar bakwai shi yasa ma aka ce kwaya ɗaya za ta koma bakwai zangarniya bakwai ta fitar da ƴaƴa sama can in ta tashi ta zama eh, haka ah, mai take ayaba in ka shuka ta za ka ga ta fitar da ƴaƴa amma akwai abin da shi haka zai fita wato a cikin abin da Allah ke samarwa na kayan marmari da ake shukawa akwai wanda suke wato wanda suke tushensu ɗaya akwai wanda suke da tuwasunsu daban-daban kenan eh Allah ya ce yusqabi ma in wahidin dukkan su ababen da suke fita na kayan shuka kayan marmari ana shayar da su ne da ruwa ɗaya bima in wahidin wani fadilu ba'daha ala ba'din fil ukuli kuma sai mu fifita sashin su akan sashi wajen ɗanɗano wajen abinci wajen ci kenan in ka tashi ci sai ka ji wannan ya fi daɗi akan wancan In na fi zalika la'ayati ya ya'qilun a cikin wannan shi ma akwai ayoyi ga mutane masu hankali a za an ce tafakkaru nan kuma sai aka ce ya'qilun da al'aqalu da tafakkur duk abu guda ne malamai suka ce sa magana tafakkur sai kai tunani sannan kuma za ka zama mai hankali an ba ka tunani za ka zama wawa kenan shi yasa wawa ake kira shi wawa saboda shi ba ruwan shi da tunani don kai tunani hankali zai zo maka ka gane wannan ababen da aka gaya mana akwai aya yanzu muka duba ya yan uwa abin sha'awa abin mamaki abin kudura ta ubangiji dangane da kayan da ruwa ke fitarwa in ruwan sama ya zuba mai inabi zai shuka ko mai dabino zai shuka mai tuffa mai duk kowa zai shuka ruwan da za su tsotsa tsiye ruwan ɗaya ne kala ɗaya ne amma kowane abu abin da zai fitar kalar shida ba ɗanɗanansa da launinsa da kalarsa da ganyensa komai daban ka dawo shukoki irin namu ɗata yalo da ɗata ba suna kama da juna ba amma sai ka wajen ci wannan ɗaci wannan bauri wannan ma ɗaci irin su eh, mai ake kiran shi wuta ko ba haka bane amma duk sai kaga suna kama da juna haka haka zaka ta gani wannan ka sha ka ji zaki wannan ka sha ka ji zaki tsami domin leman ami da leman zaki kuma duk ruwa ɗaya ake sha da su amma in sun tashi kowane daban shine Allah yake gaya mana anan sannan ku duba yadda Allah ya halitta ko dan adam ruwan da za ka ɗauka ka sha ɗaya ne amma ruwan da ke fita jikinka iri daban-daban ne ruwan fitsari ruwan mani ruwan hawaye ruwan mai ruwan gumi duk wannan ruwan ruwan duk da yake fita daga cikinka daga ruwan da ka sha ne wance ya fita in mace ce a ce ruwan nono da ɗanta ya sha ruwan fitsarin da ka je ka fitar ruwan eh, eh, binnan hawaye da zai zo maka ko ruwan gumi da zai fito maka duka amma ruwa ɗaya ka sha wake canza wannan wake wannan aikin to dan me yasa ba za mu Allah ba wani likita zai iya tsara musu jinka ya wannan jikin ya mai da can nan kaza can kaza kuma daga abu ɗaya amma duk muna gani wannan ana gaya mana wai ba a tunani kuma ai a ɗau mai wannan a haɗa shi da wani wajen bauta shi ya sa fa Allah ke ta faɗa mana inna fi zalika la'ayatin liqaumin ya'qilun akwai ayoyi game da abin da ake gaya mana nan ka duba kai kan duk abin nan da ake faɗi ba wa'azi ne da ɗan binni sai shi zai gane ko sai ɗan kauye ba duk abu ne ka gani yanka ɗan binni ne baka san kayan shuke-shuke ba ai ga sama nan a ka an maka bayani ta ga ƙasa kana ji duk inda kake in kuma kai dan kauye ne ga kayan shuke-shuke nan duk kasan su yadda suke iri-iri kuma su Allah ya yi su kuma shi ne ya ba mu su don mu amfana da su kuma dan ya nuna mana ikonsa shi ne Allah ko sa wasu ka cika ji daɗi wasu shine Allah ya fifita su sashi akan sashi wajen ci wajen daɗi wajen amfani da su amma duk sai mu zauna mu take mai wannan ni'imar mai wannan baiwar mai wannan halittar sai mu ɗau wani mu haɗa shi da shi wajen bauta ko abin da yake mu ce ai wani ma na yi ba shi ba shi ke rayawa shi ke kashewa shi ke azurtawa shi ke talauta duk abin da ka gani wanda ya bai kamata ka ce wani na yi ba wani rububiya kiran ta ubangiji wacce take tabbatar da rububiya wato uluhiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar an nuna man lokaci na jin kila ya kare ko to abin da muka karanta daidai Allah ya mana tare a alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta man ya gafarta mana gabaki daya Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta Allah ka sa Qur'ani ya zama shiriya a gare mu ya zama haske a gare mu ya zama mai ceton mu akwai baiwa Allah da jiya Allah ya mata suwa da daddare wa aka kai ta da safe karfe takwas wato wacce muke ce mata mai koko ko ada ko baba duk sunayen ta ne Allah ya gafarta mata wannan baiwa Allah mata ce mai haƙuri mai iya zama da jama'a ta zauna da mu lokacin da ake kyamar mai ma da awa sunna a nan hasan da an ce kai ahli ne da maka ake gudun ka yake ba yau yanzu ba neman yanzu neman ahli sunna ake eh amma da gudun shi ake ba ma a so a zauna da shi a su a ah, wannan ai dan izala ne to adama Allah ya ji kanta ya gafarta mata ta zauna da mu ba ta taba kyamar abin da muke na sunna ba ba ta taba cewa dan me ba Allah ya karɓi ranta jiya Allah ya gafarta mata Allah ya yafe mata Allah ya sa ta huta Allah ya gafarta mata Allah ya sa aljanna ce makoma abinda ta bari na zura Allah ya musu albarka abinda ta bari Allah ya shi musu nan a shi ma akwai dan uwa da muke tare da shekaran jiya ne ba mu labari an gan shi an da nashi da shi wajen wata hudu ce an gan shi amma kuma kama ɗaya daga cikin wanda suka kidnapping ɗin wai an tafi kuma za a je a taho da shi to ko da aka je su masu kidnapping din sun sai sai suka ga shi ya san ɗaya daga cikinsu to dalilin wannan sanin kawai suka kashe shi to yanzu dai shi ma ya zama ajalin shi ya zo muna haka su duka muna masu addu'a Allah ya gafarta masu Allah ya ya huta mu kuma Allah ya sa mu cika da imani akwai wasu su ma ƴan mu can wajen kauru ake ce mata cikin yankin zazzau kenan su ma an kama su su biyu daren shekarar jiya kenan suna wurin yankin da nafi din yanzu muna neman addu'a Allah ya ga Allah Allah ubangiji ya bayyana su Allah ya da su daga hannun wannan makiya da dukkan wanda suke cikin yanayi na rashin daɗi Allah ka su ne Allah ka yayi musu Allah ka fishe su Allah kuma ka tsare mu da wannan cikin tunu da muna ta jin abin kamar ya sauki saboda kila rashin kuɗi a hannu to kuma yanzu abin yana nema ya dawo Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu da wannan cikin tunu Allah ubangiji ka taimaki shugabanninmu ya riko da hannunsu Allah ka yaye mana wannan bala'i eh azumi da muke Allah ya sa ya zama sababin samun gafara mu da rahama ne Allah ubangiji ka karba mana ibadunmu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين